To jama'a barkanku da wuni kuma barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan marice kan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma 60. A can Nijar ana kama mu a tashin mu ta biyu africa da ke yamaye a kan mita 200.5 a zangon FM ko a gidajen rediyo masu zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo ko kuma niyya a kwani. A duniyar gizo kuma a biyu hausa.com da sashen hausa.com. Jama'a muna fatar ku ne lami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha na Sokoto ne yanzu mata da Grace Alheri Abdu. Bayan ta gama kawo muku labaran duniya za a ji cewa yadda jamhuriyar Nijar ke shagalin cikar shekaru hamsin da da samun yancin kai ana kuma kokarin a karfafa shuka itace domin tarin hamada. To amma suna da korafi kan yadda ake abin. Yau aka ce turuwa wuce da an kare da shi kowa ya watse. Ita nan ba a kara zauwa gurin shalihu wata sallah. To bayan wannan za mu nemi ra'ayinku ta wayar tarho amma sai bayan mun gama yin shimfiɗa da rahoto a kan rudami da cece ce da ake yi na ba tabbas game da ranar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo gida da kuma illar rashin zaman shi a ƙasar. Waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan Buhari na Najeriya ba a soma shi ko bai ce ma kowa komai ba ba wanda zai soma. In yana nan a kasan nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka kaga ɓera ya rasa kule suna buki suna hawo suna sauka. To a kan wannan jama'a muke so ku kira mu alamu na alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin ku gaya muna ra'ayinku a kan yadda kuke ji game da kai kawo da rudami da rashin tabbas da ake da shi game da magana dawa shugaban nan na Najeriya zan mu tsima ku kuma kada ku manta da yake yau alamus ce muna da labaran wasanni daga Najeriya amma duka sai bayan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum kammu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce an sako wani mutum ɗan Afirka ta Kudun yau Alhamis da ƙungiyar Alkaida ta yi garkuwa da shi a Mali tun shekara ta 2011. Stephen McGowan shi ne mutum na ƙarshe a cikin 'yan ƙasashen ketare uku da aka sace a Timbuktu a watan Nuwamban shekara ta 2011. gwamnatin kasar mali da afirka ta kudu sun haɗa ƙarfi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira gift of givers wajen tattaunawar da ta kai ga sakinsa minista hulɗa da ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu maite nkona mashabane ta shaidawa wani taron manema labarai cewa ba a biya kuɗin fansa kafin a sake shi ba Etioman Suleiman, shugaban kungiyar mai zaman kanta, ya ce an saki Mugowen ne rana ranar 29 ga watan Yuli, yanzu haka kuma yana kwance a wani asibitin Afirka ta kudun ana yi masa jinya. Gobe Juma'a ƙasar Rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaban ƙasar Paul Kagame zai lashe zaɓe wa'adin mulki na uku. jam'iyyu goma sha ɗaya ne suka nuna goyon bayan shugaban ƙasar mai ci yanzu sai dai har yanzu akwai 'yan takara da dama da ke fafatawa da shi sama da mutane dubu ɗari biyu suka halarci gangamin yakin neman zaɓensa na ƙarshe wanda masu kula da lamura a ƙasa suka yi kiyasin cewa zai lashe zaɓen da gagarumin rinjaye ya samu kashi casa'in da uku cikin 100 a zaɓen da aka gudanar cikin shekara ta dubu biyu da goma ɗan takarar jam'iyyar green dr frank habineza ya gudanar da nasa gangamin na farkon wannan watan sai dai bai samu halartar mutane sosai ba inda kimanin mutane 500 kawai suka halarta ana kuma zargin cewa umarnin da gwamnatin ta bayar da ya tilasta sake wurin gangamin shine ya janyo rashin fitowar magoya bayansa habeneza wanda ya kafa jam'iyyarsa ta green a matsayin wadda za ta kalubalanci shugaba kagame yana ɗari-ɗarin kushewa shugaba kagame ɗin kai tsaye ya ce muna sa ido kan tsare-tsaren gwamnati ne idan muka lura ba sa tafiya daidai sai mu kushe a kai kana kuma mu samar da wata hanyar da za a shawo kan matsalar amma ba ɗaiɗaikun jama'a ba domin mutum yau shi ne gobe ba shi ba amma gwamnati da al'ummarta suna nan daren. shugaban amurka donald trump ya ɗora wa majalisa dokokin ƙasar laifin sake haifar da sabuwar tankiya da rasha ta wajen amincewa da ƙaƙabawa moscow sababbin takunkumi kremlin kuma ta ce takunkumin zai gurguntar da ci gaban da aka samu a dangantakar ƙasashen trump ya faɗa a sakonsa na twitter cewa dangantakar mu da rasha ta yi ƙasa sosai fiye da yadda aka taɓa gani kuma hakan na da haɗarin gaske ba tare da la'akari da yakin catar baki da matsalar makamai masu linzami a cuba da aka fuskanta shekaru hamsin da suka shige ba da ya kai ƙasashen duniya dab da shiga yakin nukiliya ya ce sai ku gode wa 'yan majalisa ya bayyana 'yan majalisa a matsayin waɗanda suka gaza samar da samar mana da tsarin kiwon lafiya inda yake ambaton gaza samun goyon bayan soke dokar inshora ta ƙasar da magabacinsa tsohon shugaban ƙasa barack obama ya samar to kuna shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban ƙasar venezuela da babbar jami'ar hukumar zaɓe jiya laraba suka musanta cewa an yi coge a adadin mutanen da suka fito kada kuri'a da kuma aka ƙara miliyan ɗaya a zaben da ke cike da tankiya da zai ba majalisa ikon sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. To, Grace Alheri Abdu ta kamuku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. suma da tun sai rahotanninmu mu kuma za mu soma ne da na wakiliyarmu ta da magaram wato tamar a can jamhuriyar niger kenan kan batun kokarin shuka itace da ake a kasar wacce ke cikin shagulgulan cikar shekaru hamsin da bakwai da samun mulkin kai. kanal almajir shine babban darakta na ma'aikatar gandun daji ta jihar da magaran shekara 42 aka mai da wannan sallah ta samun incin kai ya za a ce ci gaba sani musu yau aka ce turuwa wuce da an kare da shi kowa ya watse ita nan ba a ƙara zauwa gurin shi halaye wata sallah da ita ce ta kun san yau muna da shekara hamsin da bakwai da nijar ta samu incin kanta ta samu abin da ake cewa independence to otoriti na sa'an nan sun ka diba sun ka ga Nijar ƙasa ce ta Sahel wanda ya ce ƙasar Sahel kenan akwai karamcin itatuwa shi yasa sai aka lisawa aka ce ta kamata wannan sallah in ta zu za a yanta a rika dasa ici da yawa Taken na bana dai shine a dasa itace a cikin gonaki don samun albarkar gona yana da muhimmancin gaske musamman ma ga manoma. Icce cikin gona yana ƙara albarkar gona. ana wannan kamar gargaɗi ne ake mutane su rika dasa itatuwa mun san itatuwa mu na gargajiya wanda mun ka san da su kakanni da uwaye kalgo ne kirya ce sabara ce gawo ne to a ba su kari gama ra'ayin wasu jama'ar gari kan irin ci gaban da aka samu game da wannan sallah ta samun inci ta turwa'ut amadu guri idan za a shibka itatuwa musamman a killace shi ko ba haka ba a killace shi kuma a sama mun shi tsaro in san samu ne ma a yi forage wanda za a sa mutum wanda zai kula da su a kulliyomu in mutum ɗaya ne mutum biyu nan ma an yi wani yaƙi da zaman banza abu sunana za a zo a yi sallah ta turatu a yi shabka na gani a nauran tantan ake ba da musamman na ɗan ke ba su ruwa amma yanzu sai a ce ana sallah ta shuka itatuwa sai a je a samu dan daji su je su samu itatuwa su ce 500 su dasa su ce sun yi sallar dasa itatuwa kuma da sun sasa sun ba su baya kenan sun kai da su ya za a ce ci ci gaba sani hamisu yau aka ce turuwa wuce ta da an kare da shi kowa ya watse ita nan ba a kara zauwa gurin shi wata sallah tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar to a gaishe ke tamar to nan da yan mintoci kalilan za mu buɗe layinmu na waya mai lamba alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mu fara ɗaukar ra'ayoyinku akan dambarwar rashin tabbas na ranar dawowar shugaban najeriya a gida da kuma rashin wato da illar rashin zaman shi a ƙasa ɗin to amma kafin ku fara gaya mana naku ra'ayoyi bari mu so mai muku shimfiɗa da wannan rahoton na nasiru adamu da kaya abuja Masana siyasa da kuma na tsaro na fito da bayanai da suke ganin ka iya kawo sauki a tsakanin jama'a da akalla za a zauna lafiya ko ba makodan kuɗin shiga daidai lokacin da aka shiga watan Agusta da kwamitin tattalin arziki ke cewa Najeriya za ta fita daga fatara. Wannan duk na faruwa ne da tunanin mafi akasarin jama'a musamman ma magoya bayan gwamnatin APC mai mulki cewa da zarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga London zai yi garan bawul da raba kara da kiyashi. Ga abin da ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ke nuna rashin ganin shugaban na sanya wasu sakin hanya. Domin waɗansu siyan da ake yi da waɗansu abubuwan da suke yi idan buhari na nigeria ba a soma shi ko bai ce ma kowa komai ba ba wanda zai soma domin shi wannan mutumin fa mutumin ne wanda ya ɗauki lokaci ya gina kansa buhari na na kaman da wani abu cikin jikinsa in yana na a kasan nan waɗansu abubuwan ma ba a ma soma shi saboda haka kaga bera ya rasa kule suna buki suna hawo suna sauka ga masanin lamuran tsumi da tanadi da ma'adinai dalhatu ribado in 'yan siyasa na rage haɗama za a samu sassaucin kuncin rayuwa rayuwa zalunci shi yake kawo duk fitinan da kake gani in har ka kullum a cikin zalunci na zaɓe ka yau kai memba for example gobe an siyo maka mota miliyan ashirin da fa keke baka da shi muna yawo a ƙasa wannan talaka yana kallon ka amma in babu adalci kullum muna cikin fitina Bangaren tsaro CSP Ado Gabanni mai ritaya ya ce tun yara na ƙanana akan nuna musu wariya musamman ma 'ya'yan talakawa ko ko almajirai da akan kan sa sun girma su shiga gungun miyagu. Ubangidansa da ya ɗauke shi duk abin da ya koya mar kaga zai biya wa ubangidan saboda yana biyansa shi kuma ga na hali talaushi. In ma akwai tausayin tausayin zai zama da ƙarshe. Bisa ma'ana dai irin waɗannan mutanen ne idan suka je suka gamu da wasu miyagun aƙidu sai su faɗa su zama musu hanyar rayuwa. Matuƙa za su faɗa cikin miyagun agidu saboda su ba su da ma agida agidan da suke kai suna yara shine agidar da ya kamata shi malamin su ya to shi malamin kila shi ma ya faɗa wannan agidar hakika mutane dai na ci gaba da korafin kuncin rayuwa inda jami'an gwamnatin apc ke cewa barnar shekara goma sha shida ba za ta gyaru a shekara biyu ba Nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya To a gaishe ka Nasiru to na san kun kagara ku fara ga mana yadda kuke ji game da wato dambarwar da ke fama faruwa a Najeriya game da koyaushe shugaban Najeriya zai dawo amma kafin ku fara ga mana bari mu ji wannan mu. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. kuma da mun buɗe layukanmu domin mu ji rayuwanku game da rahotanni masu saɓani da juna da ake ta samu kan ranar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai dawo a Najeriya. Bari mu share fage a Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam mala Aliyu. Barka. Sunana Ibrahim Alaramma ne aski riga cikin Kaduna. to gaskiyar magana da farko dai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba shugaban mu shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya da shi da sauran marasu lafiya ma gabaki daya to amma rashin tabbas na wannan rana har ga Allah yana damun 'yan Najeriya to amma na baya bayan nan maganan da shi wacce Okorocha ya faɗa cewa nan da sati biyu ana sa ran amma Ibrahim an dade ana nan da sati jimana Malam Ibrahim an daɗe ana da yanka kwanaki daga sassa daban-daban daga wajen gwamnoni da sauran kusoshin gwamnati amma kuma abin har yanzu bai tabbata ga alama ba wanda ya sani eh, amma kuma kullum sai an waye gari da sabon labarin cewa ga ranar da zai dawo to dan yau ma ana ce ma ai barin ma ya riga ya to da muka bincika mu zai karya ne to gaskiya dai mafi ala dai a ci gaba da mushi addu'a Allah kuma ya dawo mana da shi lafiya to amin bayan da Ibrahim aka duma bari mu je jihar Niger salamu alaikum wa alaikum salamatullah wa ke magana sama'ila musa yaro daga bargu jihar neja to sama'ila barka dare kai kake ji game da cece ku can game da ranar dawo buhari ne ita ciwo dai kowa yana kan kowa hmm. kuma kowane lokaci eh, shugaban kaza ya zo da allah muna murna da zuwan shi kuma da yadda Allah zai zo kuma cikin koshin lahiya kowane lokaci ya zo babu babu damuwa da yadda Allah ya zo kuma zai ci gaba da amma a uh, samayi abin da ake cewa kowa na da irin wannan kyakkyawar fata gare shi amma abin da ake magana eh. shine uh, rashin tabbacin ranar dawowa tashi ya za ya ce shugaban kasa ba za a san ranar da zai dawo ba in zai dawo to me ma'anar mataimaki a shi yasa aka sa mataimaki yana taimakon sa so duk lokacin da ya zo inda ba mataimaki na ce ba kowa kamar to mun gode Sama'ila bari mu koma Kaduna salamu alaikum wa alaikum samala aliyu barka da lasariya barka da dare sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya malam murtala abin da ya dame ku rashin tabbacin ranar da shugaban kasa zai dawo ai damuwa fiye da kima magana ta gaskiya kai a dai sha'ani kawai mu dai muna ta addu'a gaskiya mu ga mun fita mun ba da hikimar lokutan mu saboda darajar malam Muhammadu Buhari sojoji sun duke mu kan layi an mana mazure wancan gwamnati hakura to amma yanzu kaga kawai mun fahimci dai muna hannun su tunugu ne da su fasho na kawai su muka je muka yi makaman wannan wahalalu haka ya kamata a ce shi malam Muhammadu Buhari addu'a da nike mai mara iyaka na rashin wanda Allah ya bashi lafiya wanda addu'a ne ba ta da iyaka ya kamata ko a Najeriya ya zo ya zauna mun sai yana gida ne wasu abubuwan kamar yadda shi ba Solomon Dale ya faɗa ga ko an san dai yana garin nan wasu abubuwa za a rage hmm. sai dai ni ta addu'a ne ko amma amma amma amma Murtala kafin ka aje eh, ya kuke ganin rashin a ce hatta kusoshin da suke makale ga fadar gwamnati ta shugaban kasa kamar shi mataimakin shugaban kasa kamar masu magana da yawan gwamnati kamar gwamnoni ministoci amma duk ba wanda yake tabbacin ranar da mutumin nan zai dawo shine ai abin da muke ce muke faɗa kenan har su manyan ina ga mu talakawa to kuma ya kamata a ce wannan jam'iyya tsarin da ta fito a ce magana ne kai tsaye kuma shi malam Muhammad Baru ko ya san wani ya magana bai canza bai tsallakewa to mun gode malam Murtala bari mu je Kebbi assalamu alaikum wa ke magana Kebbi kuna magana da Umar da ke karan hukumar Shanga to malam Umar baka dare kai ya kake gani game da maganar dawo shugaban kasar nan Dawo Buhari dai muna fata ya dawo lafiya, amma kuma masu cece su ce kamar cewa ko zai dawo yau ko zai dawo gobe ko duk wannan abin da ya bashi kawai don da Allah ya kawo fiti za a gani. A dai mai addu'a Allah dawo da shi. Amma yanzu Malam Umar in an ce eh, shugaban ƙasar nan zai shekara ɗaya a waje kowa san zai shekara ɗaya a yanzu kwanan shi tamanin da wani abu a waje ana yau zai dawo gobe zai dawo ana ta ba da rahotanni iri-iri. Eh, ya kake ganin tasirin wannan akan 'yan ƙasa? eh to gaskiya za a shiga wani yanayin damuwa amma don kasan mutane yadda suke yanzu kowane irin yana so abin da zai faɗa a ji koya ne shi ma dai ya faɗa irin abubuwan da zai faɗa amma dai wannan abu Allah ne ya wannan shi da yau ne Allah ya ce gobe ma zai dawo ai sai ya dawo kuma in an ce sai haka din kamar da kake sai su tara mun gode malam Umar muna nan dai kebe a Zuru assalamu alaikum hello hello wa ke magana daga Zuru Abdulwahab Umar mai bataliya Zuru Local Government. Tumana Abdulwahab barka da dare kai ya kake ji game da maganar shugaban kasa da rashin zaman shi a gida. Gudun Ubangiji Allah ya dawo da zai gida lafiya. Hmm, amin. Amma ta ya kake ji abin da ya dame ka kai? abin yana damuwa yana damuwa mu da talakawa ubangiji ne Allah ne ya mu da shi me yafi damuwan ku game da rashin zaman shi a Najeriya yanzu to Eh, abdulrahab daga zuru wai shi ta tsinke bari mu je jihar niger salamu alaikum wa mai alaikum salam kana magana da aminu hassan makusi da kwazi distinguish daga garin wushishi aminu barka da ya ya me kake ji kai game da batun rashin da buhari da rashin sanin ranar dawo shi ai tun farko sai dai kawai gaba ɗaya mu ce la haula wala quwwata rashin dawowan buhari a najeriya ta yaya ya fi damun ka Eh? ta yaya abin ya fi damun ka eh ya fi damuna saboda akwai yanayi wanda yake mutum ko duhun shi ya ishi jama'a ishara hmm. to mun gode malam aminu bari mu je kaduna salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to mu je Yalla bai barka da yamma a suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mu je Malam Musa kai ya kake ji game da abin da muke ba. to Mu yawa gaskiya yalla bai mu bahare na gaskiya men boyan bayan bahare tsantsa ni abin da nake gani gaskiya al'amari ya kamata jami'an gwamnati je na yin baki hudu wannan ya fito ya ce mana yau wancan zai dawo wannan ya ce mana kwanaki Rotters ya ce rana ko saura sati biyu Fashola hmm. ya ce mana saura kwana kaza Tinubu ya ce mana saura kaɗan to mu 'yan Najeriya wai mun rasa ma wannan hanya za mu kama mu abin da muke so su kyala Muhammadu Buhari talakawa nan suna tare da shi suna mai addu'a ta fatan alkhairi na gode malam Musa to bari mu karkare a Maiduguri assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alihi barka da yamma barka da rewa ne nasara ne daga maiduguri Tumal nasara baka dare kai ne na ƙarshe me ra'ayinka game da batun dawo buhari da cece kucin da ake game da ita wannan cece kucin din buyan adawa ne yalla mai saboda mu buƙatar mu ya dawo lafiya ya zo ba wani tashi hankali ba wani damuwa shi idan ya zo kar a ci yau jiya shi ba lafiya ya sake koma da muna sai samu lafiya garau ya dawo duk wannan adawa hmm. Allah tona su sa kawai muna masa fatan alheri to amin mun gode malam nasara ina jin da kai muka zo kashe kamar da nace wai kace ta kashe sai gobe kuma da muku da wani batu karfe biyar saura minti goma na la'asari a sashen wasu mura amurka nan tsakiyar birnin washington dc yanzu kuma bari in gayyato muku murtala ya baku wasanni a takaice. hukumar gasar La Liga ta kasar Spain ta yi watsi da kudurin lauyoyin dan wasan gaba na kungiyar Barcelona Neymar na biyan kudaden sayar da shi har euro miliyan 222. Neymar dan shekaru 25 ya shirya tsab domin komawa kungiyar PSG ta kasar Faransa akan kwantaragi mafi tsada a duniya bayan ya shaidawa kungiyar tashi ta Barcelona cewa yana son tafiya. kafafen yada labaran kasar spain sun rawaito cewa jami'an gasar la liga na ganin cewa psg ta saba wa dokokin da suka shafi kudade wajen sayan dan wasan to sai dai psg din tana jin lamarin zai kawo tsaiko ne kawai ga komawar nema kungiyar a halin da ake ciki kuma ana ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta dangane da kudaden da kungiyar psg take kokarin sayan nema daga barcelona lamarin komawar da ta kunshi kwantaragin da ya shafe kowanne tsada a duniya ya daki sarari a ranar laraba sa'adda barcelona ta tabbatar da cewa ta bai wa ɗan wasan damar ganawa da psg kocin manchester united jose mourinho na ganin psg ba su yi riya ba na biyan makudan kudaden idan aka yi la'akari da matsayin ɗan wasan to amma kuma ya damu da abin da kan iya biyo baya mourinho dai ya fuskanci kakkausan suka sa'ad da ya sayi paul koba akan kuɗi euro 105 cefane mafi tsada a duniya a bara yana kuma ganin cewa tsada shine sayan dan wasan da ba zai iya tabuka wani abin a zo a gani ba sai dai takwaransa na liverpool jagen club ya soki lamirin cinikin inda ya bayyana ta babar ingancin dokokin hukumar kwallon turai da suka shafi kudade tsohon zakaran damben duniya vladimir klitschko ya yi murabus daga dambe inda ya jingine sake karawa da ɗan ƙasar birtaniya anthony joshua zakaran duniya na damben a halin yanzu anthony joshua ya doke klitschko dan shekaru 41 a filin wasa na wembley a watan afrilun da ya gabata tsohon zakaran har sau biyu daga shekara ta 2006 zuwa shekara ta 2015 ya karashe lokacinsa na wasan dambe tare da nasarori sau 64 inda ya sha kashi sau biyar a fagen tennis kuma mace ta hudu a duniyar tennis maria sharapova ta janye daga gasar tennis ta stanford bank sakamakon rauni da ta samu a ta murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta haɗa hannu da shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarfafa gwiwar 'ya'ya mata da ake kira Girl Up Campaign da Turanci da kuma kamfanin fasahar Intel da na Google da sauran wasu kungiyoyi don jagorantar taron shekara-shekara karo na uku da za a yi na mata da ke fannin kimiyya da ake kira Girls STEM Camp da Turanci, wanda ke karfafa gwiwar 'ya'ya mata su nemi ilimi a fannonin kimiyya da fasaha da aikin injiniya da zane-zane da kuma lissafi. Taron na wannan shekarar na makonni biyu za a yi shi ne a kasar Malawi biyu bayan wanda aka yi a Peru a shekarar 2016 da kuma wanda aka yi a Rwanda a shekarar 2015. Kusan ɗalibai mata ɗari da ke makarantar sakandare daga ƙasashen Afirka shida wato Malawi da Rwanda da Uganda da Liberia da Tanzania da Zambia da kuma wasu daga Amurka suka haɗu don wannan taron na makonni biyu da zammar samun ƙarin ilimi a ƙarƙashin shirin na STEAM. Bayan haka an shirya wannan taron ne don ƙarawa ɗaliban ilimin shugabanci na gari da nuna masa hanyar kafa ƙungiyoyi. Cikin abubuwan da za a koya musu har da ƙirƙirar fassarar bayanan hanyoyin sadarwa na lantarki kamar lambobin ɓoye bayanai na waya ko duk wata na'ura mai amfani da yanar gizo, da yin manhaja ta yanar gizo, da ilimin aikin injiniya, da ƙera na'urar jikanayika ta mutum-mutumi da ake kira robot, da ilimin ƙananan halittun da ba a iya gani da ido, da kuma ilimin tsara taswira. A tsawon lokacin da za a yi taron. ɗaliban za su nuna wa juna al'adunsu da kuma yadda suke ganin rayuwa tare da ƙulla ƙawance wanda zai taimaka musu a rayuwarsu da kuma ta fannin aiki. Wata matashiya da ta halarci zaman shirin da aka yi na shekarar 2015 a Rwanda ta rubuta cewa Wannan shine karan farko da na ga 'yan mata da yawa daga wurare daban-daban waɗanda ba su san juna ba na taimakawa kansu ba don suna aminan juna ba amma saboda sun gano cewa akwai abu ɗaya da ya haɗa su wato kasancewarsu 'ya'ya mata kuma duk suna so su ci gaba a rayuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce ta kirkiro wannan shirin don taimakawa mata da 'ya'ya mata da ke fannonin STEAM don su kawo ƙarshen bambance-bambancen jinsi da ake samu a waɗannan fannonin kuma su kauce ko su sanar da duk wani cin zarafi da ya shafi mata. Ma'aikatar ta harkokin wajen Amurka ta yi imanin cewa ilimin mata da 'ya'ya mata ciki har da faɗaɗa musu samun damar shiga fannonin kimiyya da fasaha zai taimaka wajen samar da kyakkyawar hanyar bunƙasa tattalin arziki da kuma ƙarfafawa mata gwiwa su mai da hankali wajen ƙirƙire-ƙirƙire. A wannan zamanin da ake samun ci gaba sosai a fannin fasaha. samarwa mata da 'ya'ya mata sabbin abubuwan fasaha da haɗa su da sa'o'insu da mutanen da za su yi koyi da su da kuma 'yan kasuwar da za su taimaka musu zai taimaka wa 'yan matan su shiga wannan shirin na STEAM. Mata a ƙasashen da suka ci gaba da masu tasowa na da muhimmiyar rawar da za su taka wajen bunƙasa tattalin arziki da ci gaba, a cewar shugaban Amurka Donald Trump kwanan nan a wajen wani taron samar da jari ga mata da aka yi a birnin Hamburg na ƙasar Jamus. Ya ƙara da cewa idan mata da yawa suka shiga fagen aiki, tattalin arzikin duniya zai ƙaru kuma miliyoyin jama'a za su fita daga ƙangin talauci. Shugaban ya ƙara da cewa taimakawa mata muhimmin abu ne da ya rataya a kan kowa da kowa. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kuma wannan shi ne wanda ya kawo mu karfe biyar kusan saura minti biyu mu mai da kuka ga Grace ta baku labarai a takaici. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce an saki wani mutum ɗan ta yau Alhamis da ƙungiyar Alkaida ta yi garkuwa da shi a Mali tun shekara ta 2011. Steven Magowan shi ne mutumin na ƙarshe a cikin 'yan ƙasashen ƙetare uku da aka sace a Timbuktu a watan Nuwamba shekara ta 2011 gwamnatin ƙasar mali da afirka ta kudu sun haɗa ƙarfi tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira gift of givers wajen tattaunawa da ta kai ga sakinsa ministar hulɗa da ƙasashen ƙetare ta afirka ta kudu mete nkona mashabane ta shaida wani taron manema labarai cewa ba a biya kuɗin fansa kafin aka sake shi ba gobe juma'a ƙasar rwanda za ta gudanar da zaɓe inda ake kyautata zaton shugaba paul kagame zai lashe zaɓen na wa'adin mulki na uku jam'iyyu goma sha ɗaya ne suka riga suka nuna goyon bayan shugaban ƙasa mai ci sai dai har yanzu akwai 'yan takara da dama da ke fafatawa da shi sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka halarci gangamin yakin neman zaɓe na ƙarshe da shugaba paul kagame ɗin ya gudanar masu kula da lamura na cewa zai lashe zaɓen da gagarumin rinjaye ya ma sami kashi 93 cikin 100 a zaɓen da aka gudanar cikin shekara ta da 2010 shugaban amurka donald trump ya ɗora wa majalisa laifin sake haifar da sabuwar tankiya da rasha. To a gaishe ki malama Grasto, jama'a mun dano zuwa karfe biyar na la'asari a nan Washington DC wanda ke zuwa daidai da karfe goma a Najeriya da Nijar. Yanzu muna za mu ku ban kwana sai gobe da safin Allah ya kanmu lokacin da muke fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye mun gode da kuka samu damar sauraron mu muna kuma fata za a ci gaba da sauraren sashen Hausa na murya Amurka a madadin Grace da Julie da Cedric injiniya din Ali Mustapha Sakwato ne ke ci a